إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata tara ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda ya daidai da shida ga watan satumba shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke da 39 yakubu azumi daura daga ladima road an gwari ni jihar e kaduna a wannan kasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai taron albarka a kamun a al na al-sheikh al-doktor salih al-fawzan al-fawzan hafizahullahu ta'ala inda muka kwana a cikin kitabu tahara babun fi ahkamil haidi wan nifas babin da ke magana akan hukunce-hukunce na haila da jinin biki wanda wannan maudu'i maudu'i ne wanda yake da alaka da iyaye mata wanda kuma wajibi ne kowace mace ta san shi saboda ibadarsu da ingancinsu da kuma rayuwarsu katukafinsa an rataya shi ne da wannan hukunce-hukuncen ko dai jinin al'ada ko kuma jinin biki idan rabuwa ne Allah ya kaddara tsakaninta da mai gidanta to dole ya kasance da wannan al'adan za a yi hukunci na iddanta in kuma mai gabaki ɗaya ne rabuwarta tsakaninta da mai gidanta shine na mutuwa na dindindin an rabu kenan sai dai a kiyama shi ma yana da alaƙa da jinin al'ada ko jinin biki idan tana da ciki ne mijinta ya rasu to sai lokacin da ta haihu za ta fita daga iddanta ita iddanta yanzu ba wata hudu bane da kwana goma ina fata an gane tunda ka'idar macen da ta rasa miji tana idda ne na wafati wata hudu da kwana goma wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara wa'anda suke mutuwa daga cikin ku ku al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ummatul ijaba kuma kuna musulmi wa yadharuna azwajan suna barin matan su kenan ya tarabbasna bi anfusihinna su matan za su zauna a karan kawukansu arba'ata ashhurin wa ashara wata hudu da kwana goma kaga wata hudu da kwana goma in miji ya rasu kenan ko to ita idan tana da ciki yanzu ba wannan dokar bane a kanta dokar da ke kanta shine haihuwarta wa ulatil ahmali hunna an yada'na hunna. Allah ce mata masu ciki ajalinsu na iddansu na wafati ko kuwa na saki shine ta haihu ta haifar da ɗan da ke cikinta yanzu misali miji ne ya rabu da matarsa tana da ciki cikin wata ɗaya to kaga iddanta ya yi tsawo a gane? yanzu ba za ta fita daga idda ba sai ranar da ta haifi wannan ɗan kaga an ja mata kwanaki an ja mata idda mai tsawo haka kuma in mijinta ya rasu tana da cikin wata ɗaya to yanzu iddanta ba ba iri ɗaya ba ne da na sauran matan in matan su uku ne ko su hudu su sauran in ba su da ciki wata hudu da kwana goma ita kuwa sai ta haifi ɗan inda kuwa tana da cikin wata tara sai mijinta ya kwanta ya mutu yau da safe da ikon Allah sai ta haihu da rana shi kenan ta fita daga ida ta fita daga takabarta shi kenan an fahimci wannan ta fita daga takabarta yanzu su sauran matan ne za su yi wata nawa hudu da kwana goma amma ita ta fita ya mutu da safe ita kuma sai ta haihu da rana shi kenan ko ya mutu yau gobe sai ta haihu shi kenan ta fita daga idda tana haihuwa shi kenan haka kuma tana da ciki wata takwas ko tara sai ya sake ta yau ina ba ta an gane da safe sai ta haihu da yamma shi kenan ta fita daga idda yanzu sai dai fito a manema kuma ko wasu sun zo nema shi ma ya zo nema baka da iko ka harare shi ka ce matarka a ina ta zama matarka a'a yanzu kai manemi ne an gane wannan to kaga kenan 'ya'ya mata suna buƙatar wajibi na sanin wannan doka an gane wannan saboda rayuwarsu gabaki ɗaya na ibada yana da alaƙa da shi in an sake ta ne da jini ake hukunci idan mijin ya rasu ne shi kuma wata hudu da kwana goma in an sake ta ne tana da ciki to ga hukuncin da shari'a ta ce shine nifaki kenan tana haihuwa to shi kenan malam ya ce a tsarin karatun wannan shine majalisi na arba'in da bakwai za mu tashi daidai gaba da malam ya ce wa ya zuzu li zaujil ya halatta ga mijin macen da take cikin al'ada an yastamti'a minha bi ghairil jima'i fil zai iya jin daɗi da ita amma ba ta al'auranta ba bi ma'ana zai iya wasa da ita ba ta al'auranta ba kalkubulati malin ya ce kamar ya sumbace ta wallamfi kamar ya taɓa ta wa nahwi zalika da makamancin haka duka ya halatta zai iya yin haka saɓanin yahudawa idan mace na al'ada ba sa cin abincinta sannan ba sa kwana da ita a ɗaki ɗaya sannan kuma ba sa kwana da ita a gado ɗaya tanti ake buɗe mata a gefe wajen gida ko wajen ɗakin ta kwanta a cikin tantin sai ta gama al'ada sannan za ta yi mu'amala da shi ko abinci ta yi ba zai ci ba ita ma ba za ta fara ba don ta san ba zai ci ba to amma mu musulunci ya ce ku yi komai tare ku yi ku kwanta tare a ɗaki ɗaya ku kwanta a gado ɗaya ina fata an gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai maka abinci ta dafa maka kaci har ma ka sumbace ta har ma ka taba ta duk wannan an halatta maka amma saduwa ne aka ce haramun kai kaga musulunci ya ƙara fito maka da darajar ta ko da kuma kimarta ne malam ce, in tana al'ada to ya halatta mutum zai iya wannan wala yajuzu li ha an yutalliqaha wa hiya haid abu na ƙarshe da nake so na yi magana kafin mu zo wannan gabas shine baya kuma halatta ya ce zai tara da ita ta dubura saboda duk wanda ya wannan aikin an tsine masa mal'unun man atamra'atahu fi duburiha manzo Allah ce tsinanne ne duk mutumin da ya tara da matarsa ta dubura an tsine masa Allah ya tsine masa mala'iku sun tsine masa annabawa sun tsine masa sahabbai sun tsine masa mutane tabi'ai sun tsine masa atba'ut tabi'ina sun tsine masa mukhzaramin sun tsine masa sauran da suka zo baya da mu da aljanu da dabbobi da komai sun tsine masa an gane wannan to ina ga wanda shi ɗabi'arsa ce luwaɗi maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce إذا رأيتم من يعمل عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به idan kuka ga mutumin da yake aiki irin aikin mutanen annabi ludu shi ne yi ga wanda aka yi da shi ku kashe shi haka musulunci ya ce to lalacewan mutane a yau ya kai gama dabbobi suke amfani da su dabbobi to shi sa malamai suka ce duk wanda aka gani ya kama akuya ko wata dabba yana wannan aiki da ita a kashe dabbar. an gane za a kashe dabbar sannan shi kuma a hukunta shi wanda yake yin wannan aiki a matsayin sana'a za a kama shi za a jefe shi za mai lugude na duwatsu har ya mutu an gane wannan shi ne magana da abdullahi dan abbas ya ce a same shi kama a kai shi kamar zuma rock sai a an tayo shi daga sama in aka an tayo shi kuma sai a bi shi da faja'alna aliyaha safilaha eh sai a bi shi wa amtarna alaihim hijaratan an gane sai a mai sabban sabba sai a mai luk a yi rugurgu da shi shi kenan wannan shi ne sauƙinsa a gaban Allah saboda mazala ce duk wanda aka mai wani haddi daga cikin haddi na Allah a duniya to ya kubuta a lahira Allah ba zai tambaye shi akan wannan laifin ba sai dai ya tambaye shi akan wasu laifuffuka amma akan wannan laifin fayil ɗinsa an goge shi to wanda kuwa bai tuba ba kuma ya mutu to shine Allah zai turke shi za a masa hisabi a kai manzo Allah ce man nuqisha udhiba duk wanda Allah ya masa tattike a wajen hisabi to sai ya shiga wuta abin yawa na na shatu bambar kwai ta ce ya rasulallah awalan ya kulillahu azza wa jalla ya ma'aikin Allah ashe ba Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura sai ta ce ba Allah ya ce duk wanda aka bashi littafinsa ta hannun dama zai samu hisabi mai sauki ba sa'annan kuma zai tafi wajen iyalinsa a aljanna kenan hurun in da matansa na duniya da suka shiga aljanna yana farin ciki ba sai manzo Allah ce wa zalikal ard wannan bujurowa ne man nuqisha udhiba duk wanda Allah ya turke shi ce me yasa kai kaza me yasa ba kai kaza ba to sai ya shiga wuta Kaga ba karamin bala'i bane me yasa kai kaza me yasa ba kai kaza ba to ba zai sha ba sai Allah ya kona shi Allah ta kiyashe mu Allah kuma kada ka jarabce mu da wannan to kaga wannan kenan sai malam ya ce wala yajuzu li zawjiha an yutalliqaha wa hiya haidun baya halatta ga namiji yanzu wannan sako zuwa ga maza ne baya halatta ga ɗa namiji ya saki matarsa tana cikin jinin al'ada to kaga musulunci ba abin da bai tsara ba ta kule ka ta ƙure ka ta fusata ka ta maka duk abin da za ta yi kuma ta yi nufin sakinta to musulunci ya ce ba ka da hurumi ka sake ta har sai ka bincika tana cikin al'ada ko ba ta cikin al'ada ina fata an gane wannan karatun ɗaya kenan na biyu a satin in ka sadu da ita to kuma baya halatta ka sake ta kuma an gane? misali ta ɓata maka rai ta gumama maka har kai azamar za ka sake ta sai ya zama na cewa a satin fa ka tara da ita to fa baya halatta ka sake ta sai ka tabbatar wannan saduwar ba ta ɗau ciki ba an gane amince wannan ka bari sai ta gama ta zo ta yi jininta da ta gama jini amince wannan kuma ba ka gama jinin ta yi tsarki sannan a lokacin baka kuma tara da ita ba to a lokacin za ka sake ta kaga dai duk bala'in fushin da kake ai ka sauko ka gane sirrin da yasa Allah ya tsara wannan tsarin duk fushin da za ta yi ne yanzu misali a wannan satin ta gama tsarki kila ka tara da ita sa'annan kuma sai yar zamanin cewa a daidai lokacin kuma ta haɗa maka zafi ta gumama maka ta kure ka ko sai aka ce to ka haƙura dai kai ta binta dai kai ta binta har sai an sai wata ya zagayo ta yi jininta in ta yi jini kuma ta gama kwanakinta in biyar ne ta yi biyar in shida ne ta yi shida sannan ta yi tsarkinta to a wannan lokacin shi ne za ta tafi ta ka duba yadda Allah ke mana jinkiri bi hikimar shi ne la'alla Allah yujibu ba'da zalika amara amince wannan duk fushin da kai dai a lokacin in Allah ya da za ka yi ta saukowa za ka yi ta ko da ka yi nufin sakin ne ka ga za ka ɗan sauko kasa ko wannan shi ne sirri. to amma me yasa yau za ka ga Allah kan fitini mazan da kuma matan yana zuwa ta haɗa mai zafi ta goma ma masa sai ce tafi na ke ki zaki uku sai ka ji duk malaman garin su ya addabe su da kira a garman gallahu to da Allah ne hukuncin mutum da ya saki mata su saki uku da lafazi daya ai mun yi an ce ko a zamanin manzo yanzu ne ka san a zamanin manzo Allah saboda ya hau kanka dan an ce ma manzo Allah ai kana cewa an yanzu ko saboda kana son maslahar ka je ka zo kana tambaya da Allah ne fatawar a kira malam sai ce a malam wani dan likiya ne in an kira shi ba zai baka fatawa daidai ba ka tambayi malam wani su ne yan sanadiyya za su gaya maka gaskiya kaji wato a wajen neman maslahar kanka ka san wanda za ka nema to ka a nan kwata-kwata shi sa mutane suke shiga cikin jarabawa amince wannan shi ya fitunu ita ma ta fitunu ya hana malaman anguwansu sakat ya tambayi wannan malamin ya ji wajen ma haka abin ga tambaya kenan su ma iyayen ma haka a je a tambaya a je nan a tambaya da ka bi tsarin Allah duk wannan abin ba zai kasu ba ai ko amince wannan sa'annan kuma in ma ka sace ta Allah ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna ka sace ta Allah ya ce kada ka batta ta fita daga gidanka ta zauna a gidanka kaga duk wannan ba ma yi yana yi sai ce tafi gidan ko su ma ana cewa ya sake ta sai a ce dawo kacce zauna sai ka ce shi ne autan maza ko shi ne autan maza ba za ki zauna a gidan ba an gane wannan wannan ba shi bane dokar Allah shi karan kansa miji an ce kada ya fita da ita daga gidanta ita ma kada ta fita daga gidan mijin shi sa daga baya idan sun yi sai kaga Allah ya jarumce su akwai ta bara Allah da mijinta ya sake ta tana da ciki ne sai ce to ta yi hakuri ta zauna a cikin gidan ta yi iddanta har zuwa wani lokaci ina ta ce Allah ta ce ina ba za ta zauna ba aka mijin ya bi kowa a lallabe ta ta zauna ta ki yana son ta ne ya sake ta ai ba kaunar ta yake ba waye waye shi kuma yana so a raye wannan sunnar ya bi ta ya bi ta ina shi kenan sai ta fita gidan ta kwashe kayanta ko ta fita tana gama fita har ta gama idda ta haihu sai ta dawo tana so ya dawo da ita shi kuma ya ce sai dai a lahira ba shi kenan ba ta dawo ita kuma duk wanda ta san yana da mutunci yana kallon sa da mijinta na kallon shi da mutunci sai ta bi shi a roƙo mijin ya dawo da ita kaga mun idan ka kibin dokar Allah daga ƙarshe sai Allah ya jarce ka shi za masu zaki uku nan zaka ji duk duniya zai ji shi a duniya ma ba macen da yake so irin ta kuma an gane in shi ita kuma sai ta ji a duniya ba namijin da kuma take so ta zauna da shi irinsa kuma da ba ka zauna da ita ka tambaye ta za ita ce za ta kawo ma kaza ne yana da kaza yana kaza yana kaza yana kaza amma kuma saboda wannan jarabawan sai ka ji kawai ta ce an ce ke ba ke kika ce kaza ba ta ce hmm. ba za ta gane ba ne kai abin da za ta ce ma kenan za ta ji duniya kuma ba wanda kake so da shi amma in ba ta da alhakinsa ina ba ta an gane shi ne ya zalunce ta sai ka ji an zare mata ƙaunarsa a zuciya shi kuwa a fitine shi da ƙaunarta ina fata an gane sai dai wanda kila in asiri yayi aka masa kamar wanda wata ya shi ta zo da shi ofis ya zauna ta ce malam gashi nan kamar yayi wa'azi sai na gan shi yayi turu haka <laughs> yayi turu, sai da ce me ya faru ga yamin sai ta ce sun shi da kansa ya kama matarsa tana lalata da wani sai da ya suma yadda ce mun ce sake ta ya kasa sakinta ina ba ta gane suka ce da muka matsa mai sai da ya sati ɗaya baya zuwa ma aiki sai ce da na ce dan kai sai da ce to kai zo me ya faru ne sai ce malam fara ce <laughs> wallahi sai ce wai malam fara ce <laughs> abin da kai ki gaba ku fada mai mari <laughs> irin na wannan mu zo ba sai na kalle shi da ikon Allah ta ce alawayo ta ce in sai iyayen ta ce anya malam bata jika mai ya sha ba <laughs> ta ce ta sa biyu ya ki zuwa aiki wai saboda sun ce rabu da ita to kaga wannan musiba har ina Allah ta shirye da mu to kaga duk irin wannan ana samun irin wannan jarabawar to shi sa dole a dinga taka tsantsan maza mu ji tsoron Allah mu yi abin da Allah ya ce mu su kuma mata su ji tsoron Allah su bi dokar Allah sai a zauna lafiya ko an gano wannan to malam ya ce baya halarta gare ka kai namiji ka saki matarka tana cikin jinin al'ada ka san wannan karatun me dalili malam ce qala ta'ala Allah madaukaki da kansa ya ce a cikin Qur'ani ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna ya kai wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi idza tallaqtumun nisaa duk lokacin da za ku saki matanku da kai da al'ummanka fa talliquhunna ku sake su li iddatihinna a cikin wato tsarkin su shine li iddatihinna tsarkin su sun gama al'adan su sun yi tsarki ba tare da kata ce ta ba to a lokacin aka ce ka sake ta saboda ne kada ka cutar da ita maimakon yanzu ka sake ta sirrin fa shine kaga maniyin ɗa namiji yana yawo a jikin ya mace tsawon wata uku ne wannan bincike na zamani ya tabbatar da haka an gane shi sa ai idan aka yi saki Allah ya ce ne ta zauna ne wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru mata sakakku suna zama na su. wata uku shine tsarki uku jini uku kuma bincike na zamani ya tabbatar da cewa idan mace ta samu saduwa tsakaninta da miji maniyinsa yana gudana a jikinsa na tsawon wata uku amince wannan to shi sa sai ya gama wata uku nan yake flushing an gane in Allah bai kaddara ya zama ɗa a jikinta ba sai ya exhausting ɗin wannan wata uku to daga nan ne kaga idan ta gama iddanta in ba za ta ma dawo wannan gidan ba wani ya zo nemanta da aure amince wannan to daga nan ko da ya aure ta bayan wannan wannan maniyin da zai shiga jikinta ba zai zama mata illa ba shi sa za ka ga yawanci mata da suke aikin karuwanci za ka ga suna kamuwa da cuta saboda ta yi lalata da wannan namijin ko ta yi da wannan ta yi da wannan to shine yake reacting karshenta sai zama mata ciwo sannan shi kuma mai tarawa da ita hakan sai kaga shi ma ya kamu da wannan ciwon ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ashe Allah ba ya fi kowa sanin abin da ya halitta ya kinsa a jikin dan adam ba to shi yasa ya tsara wannan tsari Amince wannan to saboda haka wannan shine dokar Allah ai tahiratun min ghairi jima'in suna cikin tsarki ba tare da ka tara da su ba an gane yanzu misali miji yana so ya saki matarsa ta gama al'adanta sai kuma ya tara da ita to kaga a nan musulunci ya ce to sai ka ji mucinta saboda me kila wannan tarawar ta samu ciki to kaga yanzu ta tsawaita mata ne iddata za ka cutar da ita maimakon wata uku yanzu ka mai da ita shekara shekarar nan ba shekara kaɗai zai tsaya ba in ta gama haifan ɗan sai ta ne shayar da shi in ta shayar da shi shekara nawa ɗaya alal akalla kenan ko to alal akalla yanzu daga wata uku ka mai da ita shekara uku zuwa hudu yanzu an matsi ne an cutar da ita kenan ko an wannan to dalilin ka'idar la darara wa la dirara ba cuta ba cutarwa shi za shari'a ta ba mu wannan ka'idar mu maza Tsakaninmu da Allah haka mu maza yau muke in zai yi yana duba wa'annan criteria din zai ce kawai kare da kudinsa zai sha lahola ko kawai kawai sai zai ce ya take ta ta wannan ba daidai ba ne. dole sai ka bi wannan ka'idar da shari'a ta ce inda za ka bi wannan ka'idar sai ka ga Allah ya sanya ya zuciyarka ko da za a yi din sai ka ga abin zai zo da sauki haka ne Allah ka shirya da mu malam yace wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam man talaqa imra'atahu wa hiya ha'idun an yuraji'aha thumma yutalliqaha hala tuhriha in arada malam yace wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam man talaqa imra'atahu tabbas manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya umarci wanda ya saki matarsa hiya ha'ibun alhali tana cikin jinin al'ada shine abdullahi dan umar dan khattab yana da mata ina fata an gane yana da mata kuma ya sake ta tana cikin jinin al'ada an yuraji'aha manzala ce dawo da ita wannan sakin da kai dawo da ita thumma yutalliqaha hala tuhuriha sannan ka bari in ta gama jininta ta yi tsarki sai ka sake ta in arada in kana so ka sake ta haka manzo Allah cewa Abdullahi dan Umar dan Khattab an gane wannan kuma dalilin su aka saukar da wannan surar an gane wannan shine sababin nuzulul aya dalilin sa aka saukar da wannan sura ta cikin suratul talaq kenan ko to wannan dalilin shine dalilin da sa aka saukar da wannan doka kaga dalilin aikin da ya an samu hukunci hukunce masu ɗimbin yawa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna ko har Allah ya zo a kan ne wallahi ya isna min al min nisa'ikum ko matan da ba sa ba sa ne jini saboda ne su sun tsufa sun kai menopause idan aka sake su ajaluhunna shine ne salasata ashhurin wata uku za ta shikenan ita ta daina jini to wata uku za ta yi kaga musulunci ba abin da ya bari yanzu ita ta kai menopause kuma Allah ya kaddara rabuwa tsakaninta da miji shikenan za in ya ce ya sake ta za ta yi wata uku ne a jere shikenan daga nan kuma ba sai dai ya yi ne sai dai ya dawo yanzu ta fita daga kasantuwar matarsa sannan akwai wani abu guda ɗaya ya kamata mu mu sani duk lokacin da namiji ya ce ya saki matarsa saki ɗaya an gane sa'an nan misali ya sake ta wannan satin sai ta mutu sai shi ya mutu abuwan sati mai zuwa to yanzu iddanta ya rushe iddan sakinta ya ne ya rushe yanzu ta koma iddatul wafat an gane wannan karatun yanzu iddanta ya rushe na saki kaga ta yi sati ɗaya kenan ko to iddanta na saki ya rushe yanzu ta koma iddatul wafat ta koma iddan mutuwa shine ta kaba yanzu saboda haka za ta yi iddan ta kaba ne kada ka ce ai ya sake ta eh ya sake ta amma tana nan a matsayin matarsa tun da bata gama idda ba da ta gama idda shine babu wani abu a kanta amma yanzu za ta gaje shi in aka zo rabon gado ka ya banda ita baban mu ya sake ta sati ɗaya kafin ya mutu tana nan a matsayin matarsa yanda aka ba mamanka haka za a bata ko kaki ko kaso haka shari'a ta ce yanzu ba neman ka ake yi ba wannan doka ne na Allah amince wannan sa'an nan abu na biyu an gane za ta mai takaba kaga za ta zauna a gidan za ta mai ta kaba kuma za a raba gado da ita ɗari bisa ɗari yadda aka ba kowa ka za a bata kuma za a kidaya ta daga cikin mai matarsa da ya mutu ya bari kaga ana zaluntar mata da yawa a wannan kofar ko ta ce ai babanmu ya sake ta ba abin da za mu bata kun zalunce ta kuma duk abin da kuka rike wallahi ba zai albarka ba an gane wannan dole a bata don Allah ne ya bata kuma Allah ne ya bada wannan dokar an fahimci wannan karatun Allah ka shirya da mu malam ya ce wannan hadisi imam bukhari da imam muslim suka rawaito min hadisi ibn abba ah, ibn umar radiyallahu anhuma hadisin abdullahi dan umar dan khattab dan akan shi aka saukar da wannan doka malam sai ya ce wa tuhuru tsarki kuwa huwa inqita'u dam abinda ake nufi shine yankewan jinin jininta ita matar da aka saka an gane ko dai yankewan jininta ko kuma haihuwarta fa'idan kafa adamuha idan jinin ya yanke faƙadi tsahurat to wannan mata ta yi tsarki had muddatu haibiha kuma lokacin al'adanta ya ƙare ya tike an ƙure kenan fa yajibu alaiha al to a nan kuma wajibi ne a kanta ta wanka to a nan mata da yawa sukan yi kuskure idan suna jinin al'ada sunna ce mustahabiya su warware gashinsu hadisin ummu salama saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in mace ta gama jinin al'ada ko da ta yi kitso to ta warware kitson gabaki ɗaya ta tsefe shi sai ta yi wankanta na al'ada na al'ada kaga shi wata-wata yake zuwa an gane saboda haka ne manzo Allah yayi umurni umarni su warware gashin su amma ba na wajibi ba mustahabi ne mace mai al'ada idan ta gama al'ada sai ta warware gashinta sannan sai ta yi wanka sannan ta yi sabon kitso kaga yanzu sha Allah in ma wani al'adan ya zo kaga dai karshen wata ne amince wannan kaga ba wahala ba kaman ne ba kaman wankan janaba bane Abdullahi dan Umar dan Khattab shi kuma yana da fatawar duk saduwa sai an warware gashi an warware kitso sannan a yi wanka har labarin ya zo ga nana ya shafi cewa ga fatawar da abdullahi dan umar ya bada sai ta ce ku je ku gaya mai yanke wa mata kawai gara su yi kwalkwabo ma kawai <laughs> ta ce a gaya mai yanke wa mata kawai su yi kwalkwabo a ah, to kaga ai ai akwai takura kenan ko eh saboda haka sai ta ce za ka na sai ta yi bayani amma wannan Allah ya samu dace to malam yace thumma tuza tuzawalu ma yum ma muni'at minhu bi sababin hayu malam ya ce sa'annan ita ta gusar da duk abin da ke hana ruwa shiga gashinta ko jikinta ta dalilin al'ada kaga yawanci mata idan suna al'ada wasu za ka ga suna sa suna yin kitson zare an gane za ka ga yawanci suna yin kitson zare da za ka tambaye su sai ka sun ce maka a saboda yana sa gashi yayi tsawo an gane wannan to kaga saboda ai ba za ta yi sallah ba saboda haka ba za ta yi alwala ba to tana gama al'adar sai kaga ta warware zaren kitsan nan to shine malam yake duk wani abin da ta sanya shi saboda dalilin al'ada to ta cire har wasu ma sun tasirantu da matan kiristoci da na yahudawa sai kaga suna sa kwatas an gane kana mata magana zai ce a ina jini ne shi sa na sa an gano wannan to mana ya ce duk wani abu ba wai na faɗi wannan dan a kan cewa hakan ya halatta bane an gane duk wani abin da aka sa saboda al'ada to a gusar da shi wa in ra'at ba'da tsuri kudratan aw sufratan malam yace bayan ta gama tsarki idan ta ga fatsi mai ruwa-ruwa haka mai fatsi mai ɗan haske haske haka ba jinin al'ada ba ne lam tantafit ilaiha kada ma ta damu da shi an gane idan mace ta gama jinin al'ada za ta ga wani abu kamar discharge ya zo shi ba jini ba an fahimci wannan za ta gan shi kamar fatsi-fatsi gauraye-gauraye haka dai shi ba jini ba shi ba kaza ba to irin wannan idan mace ta gan shi ba a kidaya shi daga jinin al'ada kaga wannan mata su suke bukatar sanin karatun an gano wannan malam yace li qawli ummu atiya saboda maganar ummu atiya radiyallahu anha Allah ya kara ja a gare ta kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata shay'an tace mu mun kasance la na'uddu al-qudrata was-sufra al-qudra wato wani ruwa da ke fitowa wa sufura fatsi shi ba ja ba shi ba za ka gan shi kamar dai ruwa mai jirwayi haka wanda ke zuwa bayan mun gama al'ada shay'an ba ma kidaya shi ala adi rasulillah sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma ƙidaya shi daga cikin jinin al'ada so yanzu karatu ne ake gaya wa mata duk lokacin da mace ta gama al'adanta sai ta ga wannan abin kamar discharge shi ba jini ba gashi nan dai dan ruwa ruwa yalo yalo haka dan jajijiji haka to shi wannan ruwan da za ta gani ba jinin al'ada ba ne bayan ta yi tsarkinta ko ba za ta yi wanka ba kawai za ta wanke al'auranta ne shi kenan ta ci gaba da harkokinta amma ba jini ba ne na al'ada kuma mai gidanta zai iya kusantanta babu matsala an gano wannan malam ya ce rawahul bukhariyu wa gairu. wannan hadisi imamul bukhari da imamu abu dawud da imamu nasa'i da imamu Ibn maja duk suka rawaito wannan hadisi walahu hukumur raf'i malam ya ce hadisin nan yana da hukuncin hadisi marfu'i saboda me malaci li annahu taqrirun minhu sallallahu alaihi wasallam saboda wannan shuru ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ga hukunci a kansa ba tunda kuwa ba doka bane manzon Allah bai ce komai ba to wannan ba za a ɗauke shi daga cikin jinin al'ada ba sannan akwai wani kuskure da mata suke yi za ka ga wani lokaci akwai macen da za ka ga tana zaune kawai sai ka ga wani discharge yana fito mata shi ba jini ba to sai kaga mata duk lokacin da za su yi sallah kaga suna zuwa suna wanke suna cire kamfansu suna ƙara tsarki su ce saboda wannan discharge din shine Sheikh Saleh bin Usaimin yake magana yake cewa wannan takallufi ne mata suna ɗaura wa kansu wani abin da Allah bai ɗaura musu ba tunda mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗabi'a su ɗaya da na yanzu shine suna iya ganin wannan discharge din amma ba a samu wani doka daga Allah ko manzon ya yi magana akan discharge din ba kenan ya nuna discharge din ba na najasa bane ko da mace ta gan shi za ta iya sallarta ina fata an gane matukar ba bawali ta yi ba za ta iya sallarta ta yi alwalata wannan bayi daga cikin abin da zai sa ta ta yi tsarki sai dai in kyama ce Allah ya yi ta da wato kyankyami ta wanke amma ba doka bane cewa sai ta wanke shi an gane wannan Allah ka shirya da mu malam yace tanbihun muhimmun fadakarwa ne mahimmanci idza tahuratul haidu aw an-nufasa'u malam yace idan mace mai al'ada ta gama tsarkinta ko kuma mace mai jinin biki ta gama tsarkinta qabla ghurubi shamsi kafin rana ta faɗi lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal 'asra min hadha al-yawm malam yace to ya lizince ta za ta sallaci azahar da la'asar na wannan ranar ta yi ta gama jinin al'ada ne karfe hudu da rabi ko karfe biyar kaga lokacin ne la'asar ne ko shi ne sai ce to a wannan lokacin idan ta yi wankanta za ta rama azahar da la'asar an gano wannan ومن ومن طهرت minhuma qabla eh, tulu'il fajr haka kuma wacce ta yi tsarki kafin wannan lokacin na ketowan alfijiri tsakanin asubahi kenan ko cikin dare misali ta yi tsarki karfe goma sha biyu ko karfe ɗaya ta tashi sai ta ga tsarki komai nata ya dawo normal akwai alaman bushewa da makamancin haka babu alaman fitowar jinin to anan shine sai malam yake lazimaha an tusalli al-maghrib wal isha irin wannan to ya zama wajibi ta yi magariba da isha'i min hadhihi al-laila na wannan daren li'anna waqt as-salati ath-thaniya waqtun lis-salati al-ula saboda lokacin sallah ta biyu shine lokacin sallah ta farko fi halil uzur amma a halin uzuri saboda haka wannan muhtarinta wannan kuma ne lalurinta lokacin laluri amma sai dai malamai suna cewa a'a ba za ta yi wancan ba duk da jamhurin malamai sun tafi akan wannan fatawa an gane amma fa ba shi ne daidai maganar abu hanifa an gane da ibn hazm zahiriya ita ce tafi ƙarfi za ta rama wannan sallar kaɗai misali karfe biyar kaga lokacin la'asar ne suka ce to la'asar ɗin kawai za ta yi ba za ta jawo a ga ɗinta ba amma jamhur malikiya shafi'iya hanabila su sun ce sai ta rama a zahar da la'asar an gane matsayin karfe goma ne sai ta rama magaribarta da isha'i amma hanafiya da zahiriya sun tafi akan cewa wannan sallar lokacin ta kadai shi za ta rama kuma shi ne magana da tafi karfi an gane saboda haka ya yanke karfe goma ai lokacin karfe goma ai lokacin isha'i ne shi kenan sai ce isha'in ta amince wannan ba za ta rama ne magaribar ta ba an gane wannan sa'an nan ta gama al'adar ta karfe biyar sai ta la'asar ɗinta in ta gama wanka sai ta sallar la'asar ba za ta yi ne a zahar ba an gane amma jamhur su sun tafi akan cewa ne sai ta azahar kuma sai ta yi ne la'asar an wanci wannan shine sai malam ya ce لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في هل العذر saboda lokacin sallar nan ta biyu shine lokacin sallar farko amma na lalurinta malamai suka ce a'a lokacin azahar yana fita ne ana shiga la'asar to kuwa tunda ya fita shi kenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha saboda haka ta dawo da shi ya fa wuce an gane saboda haka ita uzurin da shari'a ya bata uzuri ne karɓaɓɓe ya same ta a daidai lokacin la'asar ɗin sai ta yi la'asar ɗin ta kawai an gane wannan kuma shine magana mafi ƙarfi da wato maganar da hanafiya da zahiriya suka faɗi duk da su jamhur sun tafi a akasin wannan saboda yanayin lokaci za mu tsaya a nan za mu tashi kan maganar ibn taymiya saboda in mun je za mu karanta ta maganar na da tsawo kuma lokaci ba zai ba mu dama mu karanta shi ga baki ɗaya ba saboda haka idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah sai mu mu yi bayanin wancan sannan sai mu ɗaura maganar ibn taymiya a ciki da malam ya kawo insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai dai in akwai tambaya sai mu amsa in kuma babu shikenan wa alaikumus na'am na'am shekara biyar na mai tambaya na tambaya ya ce wani ne da ya sani mata ne da miji sun yi shekara biyar ba alaƙa ta aure tsakaninsu da juna idan ya sake ta yaya iddan iddan na nan wata uku nan sai ta yi shi amma shekara biyar din nan da ta yi da babu alaƙa ta aure da za a bincika shi ne. shin rashin lafiya ya yi ya sa ba zai iya alaƙa ta aure tsakaninsa da ita ba ko ko a'a mugunta ce ya yi na ƙin alaƙa da ita na aure in mugunta ce ya yi haramun ya saba wa Allah amince wannan kuma ya cutar da ita kuma ya saba wa dokar Allah ya roƙe ta ta yafe masa sa'an nan kuma ya roƙi Allah ya yafe masa saboda ya shiga haƙƙi saboda hukukul jima hukuk ne mushtaraka alaƙa ta aure haƙƙi ne wanda mata da miji suke tarayya ba wanda ya wani an gane yanzu kamar yadda mu a al'adance sai a ce shi ne zai je mata a'a a musulunci in tana da bukata ta gaya masa kamar yadda shi ma yana da bukata zai ce ne yana da bukatar ta haka musulunci ya tsara saboda haka in ya kana da bukata sai ta yi shiru ba ta yi magana ba ta yi kawaici kuma ba ta nuna mai wani alama ba in bai tara da ita ba bai saba wa Allah ba saboda me saboda ai ita tana da damar da za ta gaya masa tana da bukata shi kuma idan yana da bukata aka ce ya gaya mata mazala ce kai ko tana kan tozar raƙumi ne kada ma ta ce mai kofan kawai ta ce to ta ga yadda zai an gane in kuwa ta ƙi mala'iku suna tsine mata hajjari ya waye an gane ko kuma shi ya ce to ya haƙura in ya ce ya haƙura sun daina tsine mata amma inda ce ya haƙura ba suna nan suna tsine mata <laughs> kama wancan da dr manzur yalwa ya bada labari ko da yake yana ta kuka <laughs> saboda ne saboda a da mata azaba saboda ta gana mai azaba shi ma <laughs> <laughs> to ka gani ai ka wannan abun ya yi yawa da yawa ko Allah ka shirye da mu na'am wa alaikum assalam eh eh eh eh eh malamai yana tambaya ce misali wanda yake irin kuskuren da maza suke ko wauta ba kuskure ba ne ganganci ne da maza suke yi a sai ka ga mutum ya saki matarsa tana cikin jinin al'ada shi kuma daga baya ka ji yana cewa to malam yaya an yance in an saki mace da al'ada ba sakin ko <laughs> shi ma akwai zaɓani na malamai an gane sakin in ka saki matarka a cikin jini kai na farko ka sani cewa ka saba wa Allah ka sani cewa ka yi haramun ɗaya kenan na biyu shin akwai sakin ko babu sakin to shi ma wani abu ne na zantutuka na malamai amma magana mafi inganci akwai sakin sakin nan guda ɗaya na nan amma kai kasancewa ka saba wa Allah idan ta zama idda in kana so ka ɗaura sai ka ɗaura su ɗaya daga cikin maganganun malamai suka ce babu sakin sai ne ka dawo da ita dole ko kana so ko baka so in ta gama jinin in kana so kuma sai ka sake ta tun daga manzo Allah ya cewa Abdullahi dan Umar ya dawo da ita an gane saboda yayi abin da Allah baya so kuma manzo Allah baya so amin jannan karatun kaga wannan wajibi ne ga maza su san wannan doka su kuma mata wajibi ne su san wancan dokokin da ke da alaka da jinin al'adansu da kuma ne jinin biki Allah ka shirye da mu na'am na'am eh

kuma dole ka sani cewa akwai saki daya an gane tunda daman ya riga da ya bar abin a zuciya bai furta ba to babu saki amma har tunda ya gaya wannan malamin ya sake ta to saki ya tabbata saboda ba a wasa da saki an gane da shiru yayi ya bar a zuciya malam ina da wani abu a zuciya na sai malam shiru mm, kakka faɗi <laughs> an gane malam ya ce mm, mm, rike ta hanka eh mai da wukan da guduma ko kada ka fasa eh, <laughs> yana faɗa haka malam ya san me yake nufi zai ce in hmm, rike kayanka to shi kenan ka ga da ba wani saki amma tun da ya furuta a gaban malamin dole haƙƙi ne a kansa ya gaya mata cewa fa lokaci kaza fa ga abin da yi kuma saki ne dole ta sani haƙƙi ne dole ta sani an gane yawa ita dai ta sani iyayen ba dole bane su sani daman ita ce dokan ke kanta an gane yawa dole ne su ita kasancewa akwai wannan sakin yawa wa alaikum salam eh, eh a'a ai baka ji bayanin da ne ba na ce idan miji ya saki matarsa saki ɗaya an gane kuma saki ne na kome to ta yi sati ɗaya tana idda ai wanda ba komai ya ba maganin idda ai za ta bar gidan ne ai hatta tan kiyami zawjan ghayrahu fa in talaqaha fala junaha alayhima an yataraja'a in zanna an yuqima hudud Allah haka Allah ce. ka gane amma tunda ya sake ta saki daya kuma tana cikin ta bai komar da ita ba sai ya kwanta ya rasu to yanzu tana nan a matsayin matansa in za a kidaya matansa za a ce ya mutu ya bar mata hudu su hudu ne in su uku ne za ce su uku in su biyu ne za ce su biyu ne in ita ɗaya ne za a ce ita ce dai matarsa an gane ku a matsayinku na dangin miji ko yayyin miji ko ƙannan miji kan ku ce ai ya sace ta kafin ya mutu ina ruwanku an gane ku san doka Allah cewa ko da ya sace ta tunda ba saki bane wanda ba komawa sakin nan ya rushe saboda haka tana nan a matsayin matarsa ka duba hikimar Allah to waqa'atul waqi'a ko shikenan wannan yana so ya nuna maka yadda Allah wato yake bin diddigi da tsari ya babu da haka muka bi da za ga matsalolin za mu samu sauki amma kawai kawai mutum sai ya bushi iskansa kila kawai yana dan jin kaya sun zauna ko ka gane dama ai ka san dalili kenan yana gana tunda yanzu yana da kaya kawai zai abin da ya ga dama eh haka wasu suke cewa sai ka ji mutum wai yana cewa shi mace ya ɗauke ta kaman canza hula ne kamar shi ma sai ya yi auren sai ya haifa sannan aka fara aka fara kaɗo yaransa sai ya gane cewa a'a canza agogo ne ko eh sai ya gane canjin agogo ne ko canjin takalmi to daga nan ne zai gane illa abin amince wannan to shi sa komai na shari'a ya ba da tsari su kuma mata yadda Allah ya yi su in ka fahimce su dole za ka yi haƙuri da su hankalinsu ragagge ne kuma mazala ce ban taɓa ganin mai ragaggen hankali ba ina fata an gane da kuma addini wanda ke gusar da ƙoƙarin namiji wato batumin namiji mai ƙoƙari a komai na addini kamar mata to kaga in ta san wannan dokar yaushe za ta dinga abin nan amince wannan to kaga dole za a bi su a hankali a hankali an sa saki ne saboda lagabtarwa mu kuma mun ɗauki saki a matsayin ƙiyayya amince wannan musulunci ya sa saki ne saboda tarbiyyantarwa ita misali ai Allah ya faɗi hikimar ya ce la'allallaha yuhdithu ba'da zalika amra shi za ce in ma an sake ta ta zauna a gidanta saboda yanzu misali ta mutum ya ce ya sake ta da ya sake ta aka ce ta zauna a gidan ta ranga kwalliya ta yi abinci ta matse ta tsuke ta sasirare. ka ji ka shigo ka ji wani kamshi ya buge ka ga ji kai ko ya ce kai ka ga zafin nan da yake ji ne ce kai a shi nan bana da kyau ba <laughs> ga daga nan zai ce kai na dawo na dawo zo mu zauna shi nan fa dama ne sirrin ita kuma za ta gane a wannan lokacin kai ita ma ta yi kuskure da ba haka ta yi ba da mutunta bi mata kaza ba da ba kaza ba da ba kaza shine sirrin an gane wannan haka shi ne dalilin da ya sa Allah ya tsara wannan to amma mu sai ka ce to in shi ne autan maza ba zan zauna ba an gane a komai da shari'a ya tsara sai daga baya kuma ta gama cika baki sai kuma ta dawo da Allah makalla kalla ana sa dan shawo kan nana ne Allah in an samu rashin jituwa ne shine ka ji ba ana fahimtar matsalar to shine ba sirrin da yasa shari'a ta ce in aka bi dokan Allah sai ka ga an zauna lafiya an gane ba za ka je wajen wani kana karamin murya ba eh sai ka ji mutum ya zo eh gafa malam dan Allah ina so na san sana jin magananka in ka wata magana malam in Allah ya da ya malam gaji wai yanzu ne san ya malam eh, bayan ya je ya barna an gane ya ka jaci ya malam na sani ai tana jin magananka don mun zo gida ma tana cewa ta ai wa'azin ka baya ku malam in kai mata magana za ta ji Dan Allah malam ka dan shawo min ka kaji eh wace yi kaga da ya bi dokar Allah duk wannan abun ba zai taso ba an gane wannan komai da ka gani wallahi shari'a ya sa hikima a ciki matsalar mu shine mu mazan ba ma kokarin bin dokar Allah su kuma matan su ma ba sa kokarin bin dokar Allah akan abin shikenan wa walidin wa ma walada shi za ka ga kowa daga karshe ana da an dawo ana da an sani ya gama cika baki kuma sai ka ga yana turowa a bada hakuri shin ka gani in aka bi dokar Allah sai ka kowa ya zauna lafiya shi sa Allah ce wa in yatafarraqa yughni Allah kullan min sa'ati in suka rabu shi ya ba hanyarsa ita ma ta ba hanyarsa kowa Allah zai bashi wanda ya dace da shi in shi ya zalunce ta Allah zai bashi matar da za ta cuta shi sai ya sai ya dawo yana roƙanta in kuwa ita ce ta cuce shi duk taka tsantsan ɗinta sai Allah ya bata mijin da sai ya gasa ta haka abin yake haka tsarin Allah yake wannan abin a tun a duniya Allah ke sakamako amin wannan haka abin yake ka zalunci matarka wallahi Allah ba zai kyale ka ba kai in ma ka gama zaluntanta sai Allah ya kyale ka sai ka sai ka hango wata kana masifan santa sai ta shigo ta dinga cin ubanka la'ada ciki a gidanka an gane a cikin gidanka kuma ka kasa sakinta amince wannan saboda me ka zalunci wancan in ita ce kuma ta zalunci mijin ana ba ta wani sai ka ji akai wani da ya bani labari ya ce ya ce malam wallahi da ba ta gaishe ni amma yanzu ya ce ja'ira in ta gani sai ta ce ina wani ya ce ni na kwato ta a hannun mijin ya mata lalai <laughs> ita ya ce ita da kanta ta ce alhakin wane ne mijinta na da ta ce ita take rikita shi ita take gaya wancan shi wanda yake bani labari ina ba ta an gane wannan to shi sa wannan nogo area ne sirrin mata da miji cewa sai Allah ina ba ta an gane duk abinda da za ka gaya maka kakka ce ƙarya ne kuma kakka ce gaskiya ne kai bincike shi ma duk abin zai gaya maka kakka ce ƙarya ne kakka ce gaskiya ne ka yi bincike ka zaunar da su ka ji nata ka ji nata shi shi ma daban sai ka haɗa su ka ce kowa ya maimaita daga nan za ka fara gano gaskiyar magana to amma kuskuren iyaye mafi galibi ba sa bin wannan tsarin kawai idan mace ta zo ta faɗi shi kenan shi ma namijin idan ya zo ya faɗi shi kenan kawai dukkan su mala'iku ne an gane dole sai an yi bincike sannan ake iya gano inda matsalar take Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu ikon gyarawa na'am wa alaikum salam na'am eh a eh, lokacin asabahi ya riga ya wuce ai ba za ta rama asabahi ba kuna jin tambayar sa yace idan mace ta gama jinin al'adanta kamar karfe tara na safi shin za ta rama sallan asuba a'a lokaci ya wuce ai lokacin asubahi yana wucewa ne daga me hudowar rana shikenan an gane yanzu sai ta kintaci ne a zahar kawai sai ta wankanta ta jira amince wannan amma za ta iya yin walha ka gane za ta iya yin walha a lokacin in tana yi shi kenan azar na yi sai ta azar sai ta daura tun daga ketowar rana idan rana ta dago an gane har zuwa sha biyu lokacin walhali an gane lokacin walhali sha biyu na yi to ya fita sai na gobe eh. kana ofis ɗinka ne kana shago kawai kana shigowa kawai ka saba tun da ka ga kai ba ma'aikaci bane balle a ce ma dole sai kaza kana shigowa ofis ɗin ah, shagonka Shin shimfiɗa tabarmanka ko da dumanka kai kabbara raka a biyu ka gaya wa Allah Allah ka kawo kasuwa ya fi ka je masu neman sa'a ko eh masu neman ya ce ya kira wani kucaki wai sai ce mai wai ba sa'a kaji saboda shi kuma baloto ne wai sai ka ya ce ma wai sun gama bukin fa za su je Dubai siyayya sai ce wallahi na kira malam malam ya ce ba sa'a saboda shi wawa ne sai kuma ya biye mutumin da kazami kazami yana eh yana ta zuba ruwa wai yana neman sa'a ko ya fito ya ci karo da tantabara ta yi yamma sai ce mu <laughs> ba gabas aka ce mai tunda ba kuma tantabaran ma ba fara ba baka ce sai ce akwai bakin aniya yau sai ya koma akwai mutane da yawa irin su su da su suke rayuwa Allah ka shirye da mu wallahi wani abun sai ka yi mamaki wani zaka ga duk wayewansa amma yana wannan abin sai ka ce dogmatism duk wayewansa wallahi wani turai ma ya rayuwa amma ya yarda da irin wannan abu saboda da, mun ba addini duk wayewanka ba addini sunan ka jahili number one wannan shine ka'idar duk ka, in dai ba addini sunan ka jahili number one shikenan shi yasa zaka ga za a yi ta kada irin wannan mutane amma mutumin da yake da wayewa wani kutaci zai zo ya ce maka ka zo ka yi kaza sai ka biye masa Allah ka shirya da mu Allah ka ba mu iko gyara mu. abin da muke karanta ya Allah ka sa ya zama hujja gare mu na tsira duniya da lahira kada ya zama hujja a kanmu na halaka duniya da lahira shugabannin da ka azurta mu da su a wannan ƙasa ya Allah ka tausasa zakatan su ka sa su abin da zai amfani mu duniya da lahira mu kuma ka sa mu zama masu biyayya gare su akan abin da bai saba wa dokarka ba yadda ka haɗa fuskokin ma a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausul a'la wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka ƙara masa lafiya ka ba shi lafiya kuma ka gina masa gida a aljanna mu ma ka gina mana gida a aljanna ya Allah yadda ka ba shi dukiya ka ba shi ikon kashe shi ta hanyar addininka ka ba mu abin da ya ɗara dukiyarsa kuma ka ba mu ikon kashe wannan dukiyar a hanyar addini sama da yadda yi kuma da mu da shi ya Allah idan mun yi ka karɓa mana a matsayin ibada yan uwanmu masu kallo da sauraro ya Allah subhanahu wa ta'ala Ka hada mu a cikin firdausul a'la wanda kuma suka fada cikin hannun mayagun mutanen nan ya Allah ka kubutar da su ka kawo musu mafita ka mai da su zuwa iyalansu su kuma masu wannan aika aikan ya Allah ka fi musanin su wanda za su shiru ka shiryar da su wanda kuma kaddara ka ta gabata akan su ba za su shiru ba ya Allah ka magance mana matsalar su da abin da ya dace da su fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk